fara yau an fara gudu ake wanda boy fara <laughs> komai mafari zai yi lafiya umma ba na wasu bane umma ni sadiq ke so sai dai idan har kawata za a kai. ya magana ku da sadiq ta ji shiru ƙarya ne ban taba jin san ka ba